ko kun wurin alayin ko dai ya kasa karantawa sosai sai ka karanta amma ba a ƙarshe ba duk da naka naka makaman irin namu ne ko ha jari yana to abdulsalam ma bai gani ba shi gari bai waye ba

ya yi nazarin ya wuce inda ka tsaya shi banya ta yanzu shi ke tun daga bane biyun ƙolto a ra'aita ka faɗi min matakadar rajulu fi biladil harfi kaga wani abunda mutum ya ɗebo daga ƙasan yaƙi min sarjin na hatahu na daga sirdi wanda ya sassaƙa shi tunda ana yin abin zama akan doki aw samin barahu ko kibiyar da ya gyara ƙarshen ta da ya je can ya ga ga tsumangin kibiyoyi mm, kara ne amma ba kara ne ba ba sille ba don sille sille ne sai dai ba sille ne ba na kyauro asabari ne mai ƙarfi aw misjabin ko abun rataya kaya sana'ahu shine misbal ma ta'allaqa alaihi thiyabu wa nawi aw ma asbaha dalika ma alaihi fi qawli malik in yaje kafan yaki ya an tawa innan ya taho da su menene a kansa kala huwa lahu ولا شيء عليه فيه بزي بعد قومي أكيبا ولا يخمص با أكفى شبير ولا يرفعه إلى المقسم يرفعه با ما ذي كيش ولن دوكيا با غنيمة وهذا قول مالك قال ابن وهب عن عمرو بن بن الحارثي عن بكر بن سوادة an an-nasa yanqalibuna bil الناس na ga mutane na dawowa gida, da abubuwan rataya kaya wal'ida ne da sauran dai itatuwa ko sanduna ko kyauraye ko bakankuna la yuba'u fi maqasamil ba a sayar da shi fi maqasamil lana la yuba'u shay'un kenan ba a sai da komai fi maqasamin lana minhu cikin wanda aka raba mana shi daga aka raba daga gare shi shi wannan abu na haka hmm. shi na kace la yuba'u akan zo da shi ba a sayarwa ba a sai da komai daga gare shi fi maqasamin lana cikin abin da aka rarraba aka ba mu baya cikin wanda za a mai da shi cikin can sahanunu yake ma'anahu in baka gane baka gane na sahanunu idza kana yasira wa kadakila qila innahu ya'khudhu ijaratan ma amila fihi ya'khudhu ijara zai karbi ladan abun da yayi mana in yayi kibiyoyi haka da mai da sauransu sai dai a biya shi amma kibiyoyin kinta mai da su na gwamnati والباقي يسير فيئا إذا كان له قدر يا إيش